بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna safiya ta asabar safiya ta goma ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha tara ga watan biyu a shekara ta 2016 miladiya da goma sha shida ko? ashirin ne yau? to ashirin ga watan fabrairu shekara ta 2016 miladiya a yau darasinmu na 26 a cikin wannan karatu na motsa malik da izinin mai duka Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a babi na 21 a kuma kitab na biyu kundi na biyu a wannan littafi mai albarka littafin motsa malik kasancewar littafi ne da aka rubuta shi akan kitab sai babi kitab sai babi a ƙarƙashin kowane kitab akwai abubuwan da ke karkashinsa karkashin kowane kitab akwai abubuwan da ke karkashinsa wannan yasa kowanne babi yana da kowane kitab yana da abuwa kowanne kitab yana da abuwa waɗansu za a ga bayan kitab da abuwa sai kuma fusul akan kawo fasali kan kaza fasali kan kaza fasali akan kaza wani kuma a'a daga kitab sai babi wani kuma babu kitab babi ne da fasali wani aka kawo babi shine babban matashiya sai kuma a biyo shi da fasali ya kamata mutum ya fahimci ire-iren waɗannan tasnifi irin waɗannan rubutu da ake wani za ga daga babi sai fasali wani daga kitab sai babi wani kitab babi sai fasali aka sami ire-iren waɗannan rubutun da ake in an ce kitab shine babban kundi da zai ɗauki abubuwa da dama kamar yadda cikin muke kitabun fahara kitabun fahara kitabun fahara kitabun fahara an kalwar fahara ɗin tana da yawa shi yasa in an ce kitabun fahara sai kuma a ce babin fi kaza babin fi kaza fi kaza duk suna ƙarƙashin dahara wannan tartibi ne da ake domin ya kawo mutum nesa kusa sosai da sosai a hada mashi hadisai da suke magana akan abu kaza a ƙarƙashin matashiya guda da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su ya sanya aljanna ta zama kuma a gare su da zana Allah maɗaukin sarki a darussan da suka wuce mun karatu ne a babi na sha tara da kuma na ashirin babi na sha tara da kuma babi na ashirin babi na sha tara shi ne babu wudu'ul junubi idan arada an a aw yata'ama qabla an tafiya. babin alwalar mai janaba da yake so jinkirta wankan janaba amma yana son ya kwanta ko ya ci abinci to a wannan lokaci sai ya yi alwala sannan sai ya kwanta ko kuma ya ci abinci sai babi na ashirin babu i'adatul junubi salata wa ghuslihi idza salla wa lam yatazakkar wa lam yadhkur wa ghusluhu thawbahu babu da yi magana kan yadda mai janaba zai sake sallah da kuma yadda zai yi wanka idan yi sallah idan da kuma yadda zai wanka idan yi sallah bai tuna ba ma'ana har ya yi sallah bai tuna cewar yana da janaba ba sai daga baya ya tuna da kuma yadda zai wanke tufafinsa a ƙarƙashin nan za mu karanta za mu maimaita gaba ta ƙarshe ta ƙala malik a wannan babi na sha tara kenan kafin mu shiga sabon karatun mu ne yau ƙala malik rahimahullah fi rajulin waje da fi sobihi asarar ihtilam kun ga wurin inda imam malik ibana anas yake cewa fi rajulin dangane da mutumin da yake waje da fi tsobihi asarar ishtilam ya ga a tufafinsa ya ga alamar maniyi na cewar ya yi mafarki a mafarki ya samu wannan maniyi ɗin wala ya dari matakan amma bai san yaushe hakan ya kasance ba ya ga dai a tufafinsa wannan abin maniyi ne kuma ya same shi ne ta sanadiyar mafarki amma bai iya tuna wannan a wannan bacci ne hakan ya same shi ba wala ya jari matakan kuma bai san yaushe hakan ya kasance ba wala ya zukuru shay'an ra'afi manani kuma ba zai iya tuna wani abu da igani a baccinsa ba wannan baccin da ya wuce ko baccin jiya ko baccin shekaran jiya ba zai iya tuna komai ba cewar ga ranar ko ga lokaci ko ga yanayin da ya samu wannan mani da ke tufafinsa to yanzu mai ne mafita ku da kyau ya ga alamar mafarki a tufafinsa amma wala ya jari matakan bai san yaushe hakan ya kasance ba ɗaya kenan wala yazkuru shai'ar ra'a fi manami sannan ba zai ma iya tuna wani abu da gani a mafarki ba balle ya ce wannan abun ne ma ya sabbaba mashi duk ba zai iya komai ba qal sai malik ibn anas ya ce li yaghtasil min ahdathi nawmin namahu sai yayi wanka yayi lissafi a baccinsa na ƙarshe da yayi a baccinsa na ƙarshe da yayi da ya yi da wannan tufafin ko kuma da ya yi gaba ɗaya da yi da wannan tufafin kuna jira da kyau da yi da wannan tufafin to kenan idan ya zamana yanzu ne ya gani a tufafinsa kuma ya ga shi na ƙarshe da yi da tufafin shine baccin asubahin nan da ya gabata kaga gaba iskal kenan to idan ya zamana tufafin nashi da ya yi. tufafin nashi bai iya tuna ba abin da zai iya tuna batunsa na ƙarshe shine tun ranar da ya dawo idi na ƙaramar sallah ƙwarashi da ke ko tun ranar da ya dawo idi na ƙaramar sallah ya ci abinci ya kwanta ya tashi to da ya tashi yi wanka sai ya cire wannan tufafin ya aji bai sake ɗaga wannan tufafin ba sai yau goma ga watan juma'a da ula kun gane magana ta da ke ko to yanzu na ƙarshen baccinsa da ido wannan tufafin shine wanne shine na ranar sallah karama ko babba ko ma dai wacce ce kuna kaji ake karamar sallah to a nan yanzu abubuwa ne kamar haka abu na farko shin daga ranar sallan nan zuwa yau ya taɓa yin janaba eh kullum da magana ko idan janaba ta same shi yayi yi wanka yanzu ya wanke waccan janabar sai mu ga tsakanin waccan janabar zuwa janabar da ta biyo baya me abin nan in ko daga waccan janabar zuwa yau ba wata janabar da ta same shi eh kaga akwai akwai ayyuki kenan kuma ba abin nan zai wanka ne sake sallar yana ah, mai zai yi duniya kuna kira da kyan kuma to so da haka sai mu kiyaye sosai da sosai mhm. wankan juma'a bai dauke wankan juma'a bai dauke wankan janaba ki sama duk wanda ya wankan juma'a duk wanda ya wankan juma'a sai ya sake alwala kafin yi sallar juma'a amma duk wanda ya sallar wankan janaba ba sai ya sake alola ba kamar yadda makaranta hadisin sa'ad bin abi waqqas asad sa'ad bin abi waqqas kun lura da kyau yau nam bari ko ai yanzu yayi ta da janaba idan babu wata janaba da ta same shi sai zama na tun daga wancan janabar zuwa yanzu shi ke na sai saki in ku a wata janabar da ta same shi sai maza cutar to na idin zuwa wata janabar da ta same shi kwana nomi sai zama na kwana uku ne sai zama na sallar waɗannan kwanaki uku kadai zai sake ana fatan kun fahimce ni da kyau sallar waɗannan kwanaki uku kadai zai sake wannan fa duk ana magana ne bai san yaushe ba bai san ayaya ba saboda kawai ya gani kawai da muna magana ne dai abin da ya fi shi ne mutum ya alola ai ko lokacin da muka karanta mun yi magana cewa abin da ya fi shi ne mutum ya alola alaikum salam eh eh eh Juma sai mutum ya sake sallar mm. mutumin da ya wankan juma'a sai ya huce masallacin juma'a kullum da ke ku bai sake alwala ba sai yanzu ya ji cewar ai sai an sake alwala sai an yi alwala ake yi sallar juma'a kun ji tambayar menene mafita sai ya sake waɗannan juma'in da yusuf sake su zuwa ya mai da su a azahar? ina fatan kun fahimci ko bai ci wannan da kyau sai ya sake su na shekara biyu ne shekara uku ne goma ne ashirin ne sai ya sake su shi ne ala rahimahullah fayan kana salla da zalikan nan in yi salla bayan wannan baccin nashi na karshe da wannan tufafi fallo id ma kana salla da zalikan yau ya sake abin da ya sallata bayan wannan rana ba da bayan wannan baccin min ajali annar rajula rubba mahtalam saboda mutum sau da yawa yakan yi mafarki wala yara an baya ganin komai wayara kuma zai iya ganin wani abu wala yahtalim ba tare da ya yi mafarki ba fa waje da fi sawbihi ma'a to duk wanda ya ga ruwa na mani a tufafinsa fa alaihi al to wanka ya zama wajibi a kansa wa zalika abin da isa muka ce haka anna umar lalle umar ibn khattab a adama kana salla ya saki abin da ya riga ya sallata li akhiri nawmin namahu saboda karshen baccin sa da yayi wa lam yu'id ma kana qablahu bai saki abin da yayi kafin baccin ba isa ka ce daga baccin zuwa yanzu amma abin da ya zo kafin baccin baka da masaniya saboda haka takan yi ma wannan maniyin ba a wannan baccin ne ma ya samu ba wana jina a wani bacci ne kafin wannan amma dai abin da shari'a sai magana ba ruwanka da zato tun da dai har ka san yaushe ya same shi ba ya same ta ba duk wani tunanin ka daga gano yaushe ne ka riga ka gama kure shi ka samu wannan ba sai shari'a ta ce to lissafa da kasan baccin ka zuwa yanzu baccin ka na ƙarshe da wannan tufafin to daga shi zuwa yanzu akan shi hukunci zai gina wannan shine takataccen muraja'a a darasin mu da ya gabata yanzu za mu shiga sabon darasi da izinin Allah subhanahu wata'ala shine babi na ashirin ɗaya a darasi na ashirin da 26 kenan inda ya ce babu husulul mar'ati idza ra'at fil manami misla ma yara rajul babu husulul mar'a babu da zai mana bayanin kan abin da ya shafi wankan mace idza ra'at fil manam idan ta gani a cikin baccinta mislu ma yara rajul irin abin da namiji yake gani ku lura da kyau wannan bayanin da muka wannan matashiyar da muka karanta yanzu bayananta da hukunce-hukuncenta duk sun shiga babin da muka kammala saboda ba yanzu gabar da muka kammala gabar da muka kammala qala maliku fi rajuli dangane da mutumin da in an ce mutum ya shafi mace ya shafi namiji ku lura da ke in an ce mutum ba za ka ce qala maliku fi rajulin dangane da namijin da fi rajulin dangane da mutum saboda haka an ce mutum ya shafi mace ya shafi namiji amma aka samu rajul aka samu nisa aka samu mace to nan namiji ana nufin namiji wanda ba mace ba da Allah ta'ala ce arzijalu qawwamuna 'ala nisa to ga nuna nan maza ake nufi nan kuma mata ake nufi amma da Allah ta'ala ce fi biyutin azinallahu an turfa wa yuzkar fi ismuhu hay ga cewa rijalu la tulhim tijaratu bi ce rijalu ya shafi maza ya shafi mata tunda ba za ka ce iya maza ne kadai suke zikiri banda mata ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau isa za ku ga dukkan hadisin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da yake magana kan darasin nan mai sauki gado da yace abin nan alhiqul fara'ida bi ahliha fama abqatil fara'id fali aula rajulin zakari abin da gado ya rage an kasafta an ba kowa nashi sai aka samu wani ya rage to fali aula rajulin sai a ba mutumin da ya bi kusa ga mamaci kun ga rajulin mutum zakarin namiji sallallahu salam ya ce zakar kulluwar da ke ko domin in ba a sa zakar ba to sai rajulin din nan zai iya koma zai iya daukan mace ya iya daukan namiji sallallahu salam ya ce fali aula rajulin zakari yanzu babin da muke magana a kan shi shine babin da zai yi magana kan wankan da mace za ta yi idan ta ga irin abin da namiji yake gani a mafaki. kun lura da kyau ko abin da yasa aka ware wannan babin a nan ba ta duk da cewar ya shiga hukunce-hukunce da muka karanta a baya saboda tunanin da ake shin mata suna da mani irin da namiji yake da mani ɗaya kenan wannan tabbas sananne ne wannan saboda Allah ta'ala ya ce min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu faj'alnahu sami'an basira inna khalaqana al-insana lalle mu mun halicci mutum min nutfati amshaj min nutfatin amshaj daga gaurayayyen ruwa na mani to kuma ba zai zama gaurayayye ba sai wannan ya hadu da wannan wannan ya tabbatar da mata suna da mani kamar da maza suke da mani kuskure ne a ilmance mutum ya ci mata ba su da mani kuskure ne wannan kuma ganganci ne saboda Allah ta'ala ya tabbatar da inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabatili mata suna da shi maza suna da shi wannan matakin farko kenan mataki na biyu shin mata suna mafarki ana saduwa da su kamar yadda namiji zai yi mafarki yana saduwa da mace ina fatan kun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan sannan na biyu in an yi mafarkin mani yana fita kamar yadda namiji yake in yi mafarki hakan zai kasance haka su ma mata hakan yana kasancewa to waɗannan abubuwan ya sa sai malik ya ware hadisi mai zaman kansa ya ware babi mai zaman kansa domin a tattauna na mata ba wai dan bai shiga ƙarƙashin babin da da muka gabatar ba sun da kaga babu i'adatul junubi as-sala al-junub mai janaba ya shafi mace ya shafi namiji sun da alti al-jinsiyya al-istighraqiyya ta shafi mace ta shafi namiji amma sai aka ware mace domin a yi hukunce-hukunce irin nata قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها أفل لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه قال عبيد الله ابن يحيى الليثي يتي مسند الأندلس wanda ya rasu a shekara ta 277 yahya a ubaidullah ibn yahya al-laifi yace ya karantar da ni an malik karatun da kiwo daga wurin malik wa kenan yahaya kaga duk da bai ce yahaya din ba amma da ya ce haddasani an malik bai ce haddasani malik ba kullum da ke ko bai ce haddasani malik ba tun da ya ce haddasani an malik to ya nuna akwai wani mutum a wurin ina son ku lura da kyau mun sha karanta a baya qala haddathani an amma musamman in za mu bude babi ku lura da kyau in za a bude babi sai ce qala haddathani Yahaya an malik amma bayan an buɗe babi hadisan da za su biyu sai ga yana ta cewa qala haddathani an mali, baya maimaita haya illa nadir sosai da sosai sai kaɗan to a yanzu gashi an buɗe babi ɗin amma bai kawai haya ba hadisin farko a babi bai kawai haya ba sai yake qala haddathani an malik haddathani an mali to da yace an malik daga malik ya karantar da ni daga malik ma'ana ya karantar da ni abin da ya karanto daga wurin malik ibn anas dan abin da ya tawo ga mun wannan kada mutum ya dauka cewa ubaydullah ibn yahya al-laifi ga wani hadisi guda da iya ruwaita daga wurin malik kun ci wannan karke tsammanin wannan hadisin ubaydullah ya ruwaice shi ne daga wurin malik kai tsaye a'a ya ruwaice shi ne daga wurin malaminsa kuma babansa yahya ibn yahya al-laifi yahya ibn yahya al-laifi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu a'imma imamu darul hijra alimul madina ma'aikin Allah ina da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ku an yadriba an-nasu akabidul ibil fala juna ahadan min alimul madina ce lokaci ya kusa da mutane za su yi laftu a raƙuma su tafi neman ilimi ba za su samu wani malami ba kamar malamin madina ka san laftu su ɗauki guziri su ɗaura a doki a raƙuma irin manya-manyan irin manya-manyan kayan da ake roƙa ake lafta ma ake ɗora ma raƙuma shine lafta ma'ana kayan da aka sanya ma dabba na kaya na ɗauka ba kaya na sutura ba wata hamilu kuma ila baladin kunu takunu balighi illa bi shaqqil shi shine to ya kusa mutane su yi wa su ɗauki guziri guzirin ba wai na riƙewa a hannu bane da zaka ce ko gobe zuwa jibi zai dawo a'a laftu zai ma raƙuma ma'ana guzirin akan raƙuma za a ɗora shi wanda zai nuna maka an tafi neman ilimin sai mun dawo kenan sun fantsama neman ilimi ba za su samu wani malami ba kamar malamin madina sai malamai suke ta magana a kan wannan wasu kace shine sa ibn musayyib kuna jina da ke ko amma da malik ibayyana da yawa maganganun malamai ya karkata akan malik shi ya sa ma waɗansu malaman suke kawo wani hadisin a farkon muwaɓa suke yin tazilin muwaɓa da shi in ka duba shafin farko in ka duba shafin farko na muwaɓa sai ga ya rubuta yushe ku an yi birban nasu akbadan ibil fala ya ji duna ahadan min alimin madina rawahu turmudi wa nasa'i akwai da ya gan shi? kowa ya gan shi? yawwa sai suke ma muwatta ɗin kwalliya da wannan hadisin kullum da kyau yushiku ya kusa an yadriban nasu mutane su yi tafiya takakkiya ku ji da abdarbu su taka ƙasa sosai falaye ji duna ahadan min alimin madina ba za su samu wani malami da yake malamin madina ba da yawa malamai sun tafi akan wannan shine malik ibn anas imamu jarar hijira shi ya sa waɗansu ma ajiza ko ga an kawo hadisun ma a farkon in eh, shamsu din zai ce a'a hadisun zai zama amni malamin madina malamin madina saboda ka duk inda malami ya kai ya cika ya to da wuya ya kai malamin madina ina fata mun fahimci wannan da ke ko duk yadda mutum malantar shi ta kai kaza da wuya ya kai malamin madina kuma abin da zai nuna maka haka hanyoyi da yawa na farko dai madinan nan annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara goma kuma da ya rayu a nan ya kafa makaranta a nan ya yaye dalibai, daliban su ne sahabbai kuma da ya rayu a nan bayan rasu a rawar sallama sahabbai da yawa sun fantsama duniya amma waɗanda suka rage a madina su suka fi yawa dubin dubata ne suka ragu a birnin madina aisha radiyallahu anha tana madina abu huraira yana madina a nan ya rayu kafin ya koma kufa abdullahi bin umar yana madina duk kafin mu zo wannan annabi sallama yana madina abubakar yana madina umar yana madina Uthman yana madina duk a waɗannan kwanaki waɗannan shekaru Ali bin Abi Talib yana madina sai daga bayan Ali bin Abi Talib ya koma Kufa Abdullahi bin Umar yana madina to za ga adadin ma sahabbai da suke a birnin madina adadi ne mai tarin yawa saboda waɗanda suka fita kaɗan ne in aka yi la'akari da waɗanda suka saura a madina sai zama da za a ga duk inda malami ya cika ya batse da malinta to sai ya je birnin madina ina fata mun fahimci wannan da kyau da haka za a ga kenan ashe malamin da ya zama malami a wurin su in ya je madina sai zama dani wanda haka yake a tarihi ci shekaru a ruwa wannan zai sa zai nuna kafin malami ya zama malami a madina to kuma karman aiki bane haka yake a da haka yake a yau kafin malami ya zama malami a madina zai iya zama malami a ko'ina amma ya zama malami a madina to ba karman aiki bane ba wai hanawa ake yi ba shi ma ya san kalubalen da ke gaban shi ne kawai kun bayyanci wannan da ke ko saboda haka imam malik da yawa wasu ka fassara hadisin shine kan malik sai kawo shi a farkon ta wasu kuma ce a malamin madina ba ke an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 125 125 an urwa ibn zubair daga urwa dan zubair zubair dan awam shi urwa ibn zubair ya rasu shekara ta 94 anna umma sulaimin lalle umma sulaim lalle umma sulaim qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai tana Umar Sulai? ita ce gyatumar Anas ibn Malik ita ce mahaifiyar Anas ibn Malik lalle Umar Sulai ta ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama almar'atu mace ce tara take gani ko ta gani fil manami a baccinta misla ma yara rajul irin abin da namiji yake gani ina fatan kuma ya ci magana ko mace ce ta ga a mafarki irin abin da namiji yake gani to me irin me namiji yake gani shine mace ce ta mafarki ana saduwa da ita kamar yadda namiji yake mafarkin yake yana saduwa da mace amma sai ta ce almar'atu tara fil manami misl ma yara rajul saboda akwai kunya wannan ita ce ka'ida a taftasil tambayar anan ita ce za ta yi wanka kuna ji na da kyau za ke wanka faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi ce da ita na'am e eh, ga tasir ta yi wanka to tambaya ta anas da anas salama ya ce da ta ce a tasir za ke wanka sai anas salama ya ce na'am e eh, eme. Eh kenan ko da bai ce falsafa ta ba za ta wanka to kuma ya yi ce falsafa tasil eh eh <laughs> saboda shirya shakku a tasilu za ta yi wanka file ne mubari eh za ta yi zai iya fa'idantar da sunancin wankan ko mustahabbancin wankan amma faltagtasil amri ne kullum da ke ko kaga yanzu faltagtasil fili ne mutari amma lamul amri ya shige shi saboda gashi nan ya zo bayan fa'ul hisa aka mai sukun domin idan lamul amri ya zo shi kadai ba kasara yake da ita idan ya zo shi kadai kasara yake da shi amma idan ya zo bayan fa'un ko wawun ko wawun to ana mai sukun kullum da ke ko idan ya zo bayan fa'un wal yakhsha allazina wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida haka ya zo bayan wawan da fa'un duk an mai sukun thumma yaqdu tafassahum ko kuma thumma yaqdu tafassahum wal qira'in guda biyu tabbatatu kun ga da yake tayi wanka wajibi yanzu wannan maimaita da na salama yi yana fa'idantar da mu wankan wajibi ne za ta yi wanka kuma wankan wajibi ne kun fahimci magana ta da kyau kun ga an samu ƙarin fa'ida a kan magana da inda ya ce na'am ya halatta ce wanka amma da ya ce faltartasil wankan wajibi ne za ta yi shi faƙalat laha aisha sai aisha radiyallahu anha ta ce a lokacin aisha tana zaune a wurin aisha radiyallahu anha ta rasu shekara ta 57 bayan hijira ce uffin laki ka ka ya zaki wannan magana mana kamar ta ɗanɗaga maza kenan kamar ta ɗanɗaga mata a gaban maza kullum da ke ko ta ce ka har tara zalikar ma'a mace tana ganin haka kun bai ci mace tana ganin haka faƙalar ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gani shi ya ce da ita dawa ba da musulman ba saurin ya ce da yashi eh saboda ita zai tambaya yanzu barakallahu shi ta ce ya ce tari bat ya a asalin kalmar larabci in an ce tara bace miniki shine Allah ya jefa hannunki a ƙasa Allah ya turbada hannunki a ƙasa kun fahimci magana da ce ko to amma suka ce karin magana ne na larabawa da suke yi wanda yake in sun mace tari minuk ba wai ana nufin zahirin wannan kalmar ba kalmomi ne da suke bai suke shahara kowace kabila tana da irin wannan wasu kalmomi ne in ka kallaci gundarin bakin kalmar za ga aibantawa ne amma kuma ka kallace yadda mutanen suke mu'amala da shi ba aibantawa ba ne allah ya ji kamala abubakar mamur gumi allah ya ramshe shi wani mutum ya tambaye shi ya ce ala gafata malam wanne ya ce da wani shege ya za a yi kullum da ke ko sai ce mai wane ne ya ce idan hausa kano ce to ya yi mishi shi kullum da ke ko a ce kai wani shege ne eh amma ba faɗa ne ai eh ma'ana wato ya kware akan wannan abin da aka eh amma ka gan ba ka ba sai ka kawo dalili in ba ka bulala ina ba na faɗi wannan idan don mutum ya fahimci kowanne yare yana da irin waɗannan kalmomin da a zahirinsu aibantawa ne amma in suka goyu da yanayin yadda aka faɗa kullum da yanayin yadda aka faɗa to za ga shi zai fassara aibantawa ne ko ba aibantawa ba ne sai rasulun ya ce wa min aina ya kuni shaba to ta ina kan ake samun kamanceceniya in jika ce mace ba ta ganin haka kullum da ke ko mace ba ta ganin haka to ta ina ake samun kamanceceniya mace ba ta ganin mi ba ta ganin mafarki ko ko ba ta ganin fitar da mani wahaltara zalikar mar'a ba shi da abin da aisha radiyallahu anha ta faɗa ba shin mace tana ganin haka haka ne haka mafarki ko haka fitar da mani kullu da ke ko sai annabi sallallahu alaihi ya ce wa min aina ya kunu shaba to ta ina kamanceceniya take kasancewa Shi ne daga ƙarshen sharhi din in kuka lura can ba za mu ce sakin layi ba ko amma da wasu shi ne sakin layi na ƙarshe aiko ya ce wa min aina ya kunu shaba ya ce zubita mai ma'ana zubita wannan shi ne asalin wasali ba wasali shi ne fataha da kasara da shirin da kasa wannan alama ce kulwar da ke ko zubita bi fatahi shi an sanya an abin nan nashi ne an wasalce shi ne da yi mashinin fataha walba da ba'un a karanta ya kenan shaba shaba kullum da ke ko wa bi shin kuma ruwaya ta biyu ana yi mashinun kasara wa sukunin ba a yi maba'un sukun a ce shib dama ha na ƙarshe li'irabi ne saboda haka zai zama masubi ya zama majruri ya zama marfo kullum da ke ko to wannan abin da kaga an rubuta shine kan gaba akan abin da ga an ɗora. kana karatu a littafi sai ka ga an yi ma yanzu da ya faɗa mana nan ya ba mu ruwaya nawa biyu sai mana ga an yi ma shinin zamma a cikin ruwa biyu na akwai shinin zamma a to gaba ɗaya ba za a amfani da ita ba wannan kuskure ne na masu tafi kawai abin da aka ce kuskure ne na masu tafi kawai amma abin da aka yi bakwai ɗin shi ana shi ne kan gaba alal baji baji ɗaya daga cikin gogaggun malaman malikiya yake cewa ya yi sharhin muwatta yuridu abinda annabi salama yake nufi shabahan libni da ahadi a awa ƙaribi yadda yaran da aka haifa zai yi kamance ceniya da ɗaya daga cikin iyayensa uwa ko uba ko kuma ɗaya daga cikin danginsa wa ma'ana zalik da hakan yake nufi anna lilmar mar'ati cewar mace tana da ruwa tudfi'uhu da take tunkudo shi inda lazzatul kubara a lokacin jin daɗi babba kama kana lirrajuli ma'un kama yadda ya kasance namiji yana da ruwa ya dafa'uhu inda lazzatul kubara da yake fitar da shi lokacin jin daɗi babba to fa iza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'a fa'iza sabaka ma'ur rajuli ma'al mar'a idan ruwan namiji ya riga ruwan mace idan namiji ya riga mace kawowa kharajal waladu yushbihu umumati to dan zai kasance ya fi kama da dangin uba kun fahimci magana da kyau ko wai za sabaka ma'ul mar'aci ma'al rajul amma idan ruwan mace ya riga na namiji idan mace ce ta riga na mijin kawowa kharajal waladu yushbihu khawlatuhu khawlatihi yushbihu khawlatahu zai fi dan da za a haifa sai ya fi kamanceceniya da dangin uwa kun ji wani biology ko Allah ka kuna da wani a biology hakan cewar in ka gane ka gane suna ce muku manzala ne fada ana ce muku musulunci ne zo da shi wai sai a ɗauki fasahar ka sai a yi ɗere-ɗere kuma a dinga nuna maka ita maimakon a ce a addinin ku ne hakan ya fito a kaza kaza kaza kaza sai a nuna maka wayi binciken shi ne ya kawo alhalin library ku ne suka shiga tun shekaru aru aru tun bagdad tun ina ku fahimci magana ta da kyau ko ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin abubuwan da isa yahudawa suka aibanta mala'ika jibril kenan ai suka aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun ce akwai tambayoyin da babu wanda ya sansa sai annabi daga ciki akwai wannan tambaye suka faɗa abin nan malaman tafsiri sun kawo shi a man a adwalli jibrila to ku lura da kyau mu dawo karatunmu wannan sai ya nuna kenan tabbas zahir mace tana da ruwa tana da mani da take fitar da shi haka ma namiji yana da mani da yake fitar da shi kuma idan wannan ne ya riga zuwa gashi idan wannan ne ya riga zuwa gashi wannan kaɗan ne daga cikin maganganun da ke ciki amma ba zama akwai maganganu masu tarin yawa kan wannan babi قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء قال وحدثني عن مالك yace Malik ibn Anas imamu al-imma imamu dar hijra ya karanta da ni wannan hadisin da muka karanta hadisin farko ruwayan muslim ne hadisin farko da muka karanta yanzu um, hadisin ummu sulaim daga aisha radiyallahu ta'ala anha abin nan hadisin ummu sulaim kenan ko na hadisi ne ruwayar muslim wannan hadisin da zamu karanta yanzu hadisin bukhari ne da muslim mana bayan malik ma waɗannan malamai sun rawaito hadisi din wa haddathani an malik an hisham bin urwa daga malamin malik shine hisham dan urwa ya rasu ya karata 145 an abihi daga babansa shi hisham din wai baban shi kenan urwa bin zubair ya rasu ya karata 94 an zainaba binti abi salama daga zainab diyar abu salama diyar abu salama ta ita zainab din shekara ta 73 bayan hijira ma'ana shekarar da abdullahi ibn umar ya rasu kenan labari ya kai ma'ummu salama cewar mai gidansu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai ƙara aure kun ji magana da kyau? kun ji magana ko? kasa wannan yana yawo yana abin labari ya kai ma'ummu salama ko tana shan ƙanshin manzan Allah sallallahu zai ƙara aure sai ta ce gashi gashi ina ma ya aure zainab bana wace zainab wannan kenan ko bai ci magana ta da kyau ko maimaita labari ummu salama radiyallahu ta'ala anha labari tana shan kanshi na annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zai yi aure ko zai ƙara aure kun bai ci magana ta da kyau ko sai ta ce ya rasulallah ga zainab mana ya aure ta ma eh zainab ba ga shi? bintu abi salama ba yar abu salama kaga agwalan take yadda ce kenan amma ba ba shi anan sallama ba shi ya haife ta ba sai anan sallama ya ce laulam takun rabibati ko ma da a ce ba agwala ta bace yanzu an samu dalilin nuna kenan na daya agwalan shi shi kullum da ke ko ko ma da a ce ba agolan shi ba ce kullum da ke ko ai da ni da abu salama mun sha nono daya wai abu salama mahaifin yarinya mahaifin zai ɗin ni da babanta mun sha nono daya saboda haka yanzu ya ta ce mina rafa'a kullum da kyau kamar yadda babanta da ya haife ta ba zai aure ta ba saboda ya haife ta ne minal milada to ni kuma yanzu mun sha nono ɗaya da babanta yanzu dalilin ne kenan ya hana aurenta biyu dalili na farko agwalace dalili na biyu sun sha nono guda da babanta kuma akwai dalilin da ya sa anan salama ya faɗi ce laulam ta qurra ce za mu karanta yi cin ciki mun je kitabul ankiha babu da yake magana kan aure saboda Allah madawakin sarki da yake magana kan abola sai ce wara kumul lati fi hujurikum min nisa'ikum lati dakhaltum bihin fa lam takunu dakhaltum bihin la junaha alaykum matar da ka haifa matar da ka aura dan da ta zo da shi shi ne agola matar da kake aure to ɗan da ta zo da shi ko ƴar da ta zo da ita ita ce agwala ku lura da ta zo da shi to amma ta zo da shi ba fa ba za a kira shi abuwala ba in ta baro can gidan baban shi ko kuma shi ma ya yi aure eh alaikus salam rashin dan da tafiyar da su da shi misali na yin ba da ba irin amarin da nake ba wani zama ɗaki ne ah, alhaji shahi eh. kun ci magana ko mun karanta hadisin da ku cikin mudatul ahkam da muke karatu mudatul ahkam ma'ana kaga dai alkhairi ne take nema tunda dai alkhairi ne auren ana wannan ba ma tunda dai bane tabbas zahiri Allah madaukakin sarki ba zai ba zai samar wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama afdalu khalqillahi ala al-mutlaq ya zaba mashi matan da suke fitinan ba ba zai ba saboda ka za ka ga nasassun mata ne nasassu ne Allah ta'ala ya kara musu ɗaukaka ya kara musu daraja ta rasu shekara ita ummu salama din ta rasu shekara ta 62 bayan hijira kaga shekara ta shekara ta 52 bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ta rasu amma babu wani wanda ya taba kwakwasa gida ko ya zo zaurce ko makamacin annaha qalat ummu salama tace ja'at ummu sulaim ummu sulaim zo. mahaifiyar anas bin malik radiyallahu ta'ala anha hadisin da muka karanta kenan baya imra'atu abi talha matar abu talha al-ansari ma'ana tubar anas ibn malik ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min al-haq Allah bai barin kun bai barin gaskiya don kunya Allah bai barin gaskiya don kunya kunya ba ta hana Allah ya faɗa gaskiya domin inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha kullu da ke ko inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah bai jin kunya ya buga kowanne misali ma kowanne misali ko komai kankanta shi ba'udatan wannan misalin na sauro ne fa ma fawqaha koma abin da yake sama da sauro sama da sauro a mai a girma ko a kankanta kullum rage ko kuma abin da bai kai sauro ba الله تعالى يبقى مثال الذباب يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا ولا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظون ضعف الطالب والمطلوب wannan dogo shimfiɗa ce in musulun ta yi saboda tambayar da za ta ta ce inna Allah la yastahi min alhaq saboda haka hal alal mar'ati min ghusl shin mace tana da wani wanka da za ta yi idza hiya ihtalamat idan ta yi mafarki tambaya ce mai nauyin gaske shi yasa tana faɗa ce ta raba fuskarta faqal sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am eh izara a ma in ta ruwa ina son mu lura na mafarki mace ce, mafarki ana saduwa da ita ko namiji mafarki yana saduwa da mace sharaɗin wankan shine ruwa ya fita kuraje na da kyau sharaɗin wankan shine ruwa ya fita amma ba a mafarki ba a yakafatan mutum ya sadu da mace kuma mace a sadu da ita ko ruwa ya fita ko bai fita ba wanka ya zama wace. kuna jina da kyau ko tsara salam ya ce na'am zara a ma in ta ruwa kenan ba ta ga ruwa ba ba wanka in bai ga ruwa ba ba wanka wannan ba karamar magana ba ce shi yasa malamai suka ce asali kunya ba ta hana mutum ya san addininsa kada mutum ya fake da kunya ya zauna da jahilci ya zama tintirin ne. ina fata mun gane wannan da ke ko kunya asali kunya ita za ta sa mutum ya gane addininsa ne zahiri duk waɗannan karatutukan da muka tun daga makon wancan satin da satin da ya wuce da wannan duk akan waɗannan bayanan ake yin su kuma waɗannan haka za a karanta su a biology a aji a ita dariya in an samu shaidanin malami ma kuma ya ma wuce inda aka kayyade mishi ga 'yan mata nan ga samari nan a ubulla na shekwana rake ta amma kan maganar addini sai kuma mutum ya ce yana jin kunya ko kuma a aji ne ajin islamiyya kaga yara suna fita wai ita tana jin kunya kada a yi wannan magana a wannan jahilci ne wannan ba kunya ba ce ina fata mun fahimci wannan da ke ko ita kunya kunya alhaya'u min al-iman kunya tana da cikin imani saboda duk wanda ya ce shi baya jin kunya uban kowa duk garin nan ku kyale shi ya fita a kuce baya jin kunya babansa dan ya ce baya shakkar uban kowa duk garin nan mana sallama ya ce idalan inna min adraka nasu min kalamin nubuwatul ula idalan tasta'i fasna ma shi'ta saboda kunya ba karamar al'amari ba ce kunya ba karamar al'amari ba ce saboda ka yana daga cikin ma waɗanda ba a karɓar shaidar sa kamar da Allah ta'ala ce neman tarafa wani mai shuhada cikin shaidun da kuka yadda da su ya zama ne idan mutum yana abubuwan da suke nuna rashin kunya suke zubawa da mutum da mutunci duk abin da yake zubawa da mutum da mutunci to wannan ba a karɓar shaidar sa Muhammad Muktar Shangidi ya ce kamar mutum ya kawo gashi a kasuwa yana ta cin abinci yanzu kuma ana ana ana fassara ne ko yanzu ana meloyo suke kiran wannan meloyo suke kiran wannan fassara kenan ko eh wa ana tafi su ana fassara kenan yanzu shagon a cikin kasuwa yake ko a wajen ko kuma a'a shi shagon abinci ne yana son ya ware da mutumin da ya tsaye a bakin titi ne da mutum shi ga can cikin shagon abinci ɗin ya ci abinci wani kuma za ga a gefen titi yana tafiya yana cin rake wata tana tafiya tana can cin kwakwa wani ya kafa mashin ɗansa ya gangara ya tsaya gefen mashin ɗin shi yana fitsari wannan ba wai ba za ka karɓi da shi ba bulala za mu umar ta karɓa bulala ya kamata a yi bulala don rashin kunya ce za ta yi zahirin rashin kunya ce so mutum ya mutunta kansa ya girmama kansa wannan ita ce magana yan kasuwa su yi haƙuri a dinga biyan naira goma naira ashirin ana shiga bayi ana yin ana yin fitsari ko ana mai bayan gida mutum naira ashirin ɗin da zai biya ya shiga toilet ya gwammace ya ɗauki ya shiga ya tafi daji wai ya ɗan bata ta ka kaso da rana yana bayan gida a gefen kasuwa an ga zaga kasuwa na ga zaga da ganin da kashi haka ne Allah ya mu dawo karatun mu kunya ba ta hana mutum ya fahimci karatu saboda ka mai rike wannan sosai da sosai kunya ba ta hana mutum ya rike karatu قال رحمه الله باب جامع غسل الجنابه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا باس ان يغتسل بفضل المراه ما لم تكن حائضا او جنوبا wannan babi ya tattara bayanai ne kan abin da ya shafi janaba kuma zai zama ɗauraya ne na babin na batutuwan da muka kammala baki ɗayansu ya ce haddasin ya haya an malik ya haya ibn ya haya allaici ya karanta da ni wani daga malik ibn anas an malik daga malamin sai malik ibn anas an nafi daga nafi maula ibn umar ya rasu ya karata 117 anna abdullahi ibn umar lalle abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala an Allah ya kara mishi yadda ya rasu ya karata 73 ban hijira kana Kulu ya kasance yana cewa la ba'asa babu laifi an yughtasala bi fadlil mar'a ayi wanka da ragowa da ruwan da mace ta rage malam ta kun ha'ita aw junuba muddin bata kasance mai al'ada ba ce ko mai janaba ba mace ce ta alwala ta rage to ya halatta ka dauki wannan ruwan da ta rage ka je ka wanka da shi mace ce ta sha ruwa ta rage ya halatta ka dauki wannan ruwan ka je ka wanka da shi amma mace ce ta wankan janaba ta rage ya halatta ka ɗauki wannan ruwan ka je ka wankan janaba da shi mace ce ta wankan jinin al'ada ta rage ruwa ya halatta ka ɗauki wannan ruwan ka je ka wankan janaba da shi ku lura da cewa akwai abin da ake kira fadlul ma shine ruwan da aka rage a buta ko ruwan da aka rage a botiki wanda ba ya amfani da shi ba kun shiru shine fadlul ma a ragowa in an ce alma'ul musta'amal shine ruwan da aka yi amfani da shi kamar mutum ya shiga baho ya zuba ruwa a kansa wanka to wannan ruwan da ya kwarara ya taru a cikin baho shine alma'ul musta'amal ruwan da aka yi amfani da shi ko mutum ya alwala ya tara to wannan ruwan da aka tara shine alma'ul musta'mal shine ruwan da aka yi amfani da shi amma ruwan da yake a cikin buta bai fito ba sunan shi fafulul ma ragowar ruwa kuna jina da kyau abdullahi bin umar ya ce babu laifi kamar dai akwai nau'i na karhanci tare da haka kenan ko wasu malamai suka ce babu karhanci ya halatta a yi sallama ya kasance yana wanka da aisha radiyallahu ta'ala anha yana wanka da maimuna tare a ruwa ɗaya. tana da janaba yana da janaba kaga ya huce ma a ce ragowar ne an yi an rangaji gaba ɗaya ma suka yi قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه menene hukuncin gumi na mai janaba ko na mai al'ada da ya taɓa sutura kawai ya ci magana shi gumi a yadda yake ba na dasa ba ne to amma kuma yana da janaba sai gumi ya keto mashi sai ya taba rigarsa kafin yi wanka kenan ko to yanzu mai makoma wannan rigar kwale ya ce wa haddasa ni an malik ya ce malik ibn anas ya karanta da ni an nafi daga malaman sa nafi maula umar anna abdullahi ibn umar lalle abdullahi ibn umar kana ya araku ya kasance yana yin zufa yana yin gumi fi saudi yana sanye da tufafi wa huwa junubun a lokacin yana janaba mai yusalli fihi sannan ya salla da wannan tufafin bayan ya yi wanka tsoraka babu wani abin da ya shafi tufafinka cewar ka kana zanaba ka yi gumi ba wani abu aka قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض قال وحدثني عن مالك malik ibn anas ya karanta jini wannan an daga malamansa na nafi maula ibn umar anna abdullahi ibn umara lalle abdullahi ibn umar kana yaghsilu jawarihi rijlai ya kasance kuyangin shi mata kuyanginsa suna wanke masa kafafuwansa biyu suna wanke mishi kafafuwan shi biyu wa yuqinahu al-humra kuma sai ba su darduma wa hunna hiyyab a lokacin suna al'ada nuna wannan labarin da yake nuna Abdullahi bin Umar ya kasance yana alwala in ya zo ya zo wanke kafa sai ku yingin shi mata su wanke mai kafa shi hmm? sai aka tambaya aka tambayi malik to batun karewa alwala fa kun bai ji magana ko sai sai to ai shi karewa alwala dama mu kuma ta mun gama magana kan karewa alwala in kasadar lazzata ko wajadaha in wajadaha wala mai kasidha shine to abin da zai kare alwala shine jin daɗi bai ji daɗi shi kenan ɗaya kenan na biyu wa yuqinu al-khumra yana ba su dabduma wannan hayyab wannan yana nuna maka duk abin da mai al'ada ta taba ba na jasa bane kun lura da ce ko ba na jasa bane shi yasa ma ta taba ruwan alwala ba wai ta taba ruwan alwala ba suka ma wanke mishi kafa ɗaya kenan suka rike dardumar da zai yi sallar ita duk duk wani abu da mai al'ada ta taba ba da mai al'ada ta taba ba na jasa bane an mu kuma ta ba annabi sallallahu da amince Allah subhanahu tabbata a gare shi yana masallaci sai ya ce da Aisha ta miƙo mishi abu kaza wannan ji da kyau ko sai ta ce ya rasulullah ina al'ada saboda ta fahimci cewar mai al'ada ba ta shiga masallaci aslan mai al'ada ba ta shiga masallaci to shin ya halatta wani tsagi na mai al'ada ya shiga masallaci kamar hannunta haka tana waje ta sa hannu haka cikin masallaci nan ɗinta dantsanta haka ya halatta ya shiga masallaci shi ne tambayar da ta yi sai ce a ai al'ada ba hannunki take ba saboda dan ta miƙo mishi da duma yana cikin masallaci ko ta miƙo mishi wani abu yana cikin masallaci ita tana waje wannan bai taɓa komai bai taɓa komai ba kun lura da ke ko wannan bai hana komai bai hana cewa mai al'ada ta miƙo wani abu tana wajen amma ta shiga masallaci ne shi ne mai al'ada ba ta shiga masallaci walekun Waje wajaba kuma ko dai halatta eh yaran shi ko bayansa ko sa eh, ya halatta wannan <laughs> eh a dai ta kafa ban dai sosai da sosai wasu ila malikun an rajulin lahu niswatun wa فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل فأما النساء والحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك wasu ila malik an tambayi malik ibn anas imamu al'a'imma an rajulun lahu niswatun wa jawari dangane da mutumin da yake yana da matan aure su ne niswa niswa jam'i ne jam'ul jam'i ne ko kuma jam'ul jinsi ne jam'ul jinsi ismul jam'ul jinsi laysa lahu mufradun min lafzihi niswa wa qala niswatun في المدينة امرأة العزيز تراود fataha An-nafsi. wa jawari kuma yana da kuyangai yana da mata kuma yana da kuyangai hal ya hunna jami'an shin ya halatta isadu da su duka ƙabala an sila kafin yi wanka faƙal sai malik ibn anas ce laba Asa babu laifi an shi ar-rajulu jariyatayhi mutum ya sadu da kuyangin shi biyu ƙabala an sila kafin yi wanka babu laifi mutum yana da kuyangi mata ya sadu da wannan ya sadu da wannan biyu uku huru sannan sai ya wanka fa amman nisa'u amma mata alhara'iru na aure mata na aure da yake da su yana da mata biyu ko uku ko hudu fa yukrahu to an hana kun ga yace fa yukrahu an hana anki wannan wani irin karaha ce tanzihiyya ce ko tahrimiyya kan kara'a ce ta harimiyya wa yukrahu an haramta kullum da ke ko so da akwai karaha sai ga ce wannan na kyamata ne akwai karaha wannan na haramtawa ne wa yukrahu an haramta an yusibar rajulul mar'a mutum ya sadu da mace alhurra ya ma'ana mata ta aure fi yawmin ukhra a ranar girkin wata an haramta mace mutum ya sadu da matar shi wannan a ranar girkin wannan ranar da ba girkin ta ba kullum da ke ko sai dai in ta ba shi izini sai dai in ta ba shi izini in ta ba shi izini shikenan fa amma an yi shibal jariyata amma a ce namiji ya sadu da baiwa baiwarsa sun mai shibar ukura sannan ya sadu da wata kuma wa huwa junubun yana da janabar farko bai wanka ba fala ba asa bai zale babu laifi akan wannan kawai dai in yi alwala ta wadatar wasu ila maliku an rajulin junubin wudi alahu ma'un ya tasulu bi fasaha fa adkhala asbu'ahu ya na ku yace lokaci ya riga ya ja yare bakwai ne ana lokaci bakwai ce usbu'ahu isbu'ahu asbu'ahu Nan a ke yadda muka samu, to mu ta gaba. Ƙa'ila Malikua rahim Allah fa'adda ƙala usbu'a hufihila ya ari fa hadzal ma'i min baraji. Wasu ila Malik, an tambayi Malik Iban Anas, an ra junubin, dangane da mutumin da yake da janaba, ku na ji da kyau? Wuzi Allahuma un yafki sulufihi? An ajiye mishi shi ruwa da zai wanka da shi. mutum ne yake da janaba aka ajiye mishi ruwa zai wankan janaba fasaha sai ya rafkanuwa sai ya manta fa'adakala asbu'ahu sai ishigar da yatsansa fihi cikin ruwan liya arfi harral ma domin ya san zafin ruwan min baradihi daga sanyinsa shin yana da zafi ne ko yana da sanyi ina fata kun fahimci wannan da kyau ko ku lura sai ya manta saboda asali abin da muka sani shine mai janaba ba zai tsoma hannun shi a cikin ruwa ba zai karkata ne ya wanke su uku in ya wanke sannan sai ci gaba da tsomawa kun gano wannan da kyau amma yanzu sai ya sa ya hatsansa domin ya ji sanyi ko ya ji zafi to yanzu mai makoman ruwan ita ce tambayar qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yace in lam yakun asaba usbu'ahu aza idan daman yatsan nasa babu wata kazanta da ta sami yatsan fala ara zalika yunajjisu alhilma ba na ganin hakan zai najastar da ruwa mana ruwan yana nan karau kullum da ke ko yana nan karau a nan mu fahimci abubuwa biyu yanzu yana da janaba kun lura da kyau ko yana da janaba sai ya sa hannun shi a cikin ruwa akan wannan ake magana to idan kuma yana idan kuma bayan ya kwanta bacci ne fa kaga yanzu gashi da janaba gashi kuma ya tashi daga bacci kuma magana ta hadisi in mutum ya tashi daga bacci ko da janaba ko ba janaba to kada ya tsoma hannun shi a ciki sai ya wanke hannunsa da annahu la dare aina batat yadahu bai san ina hannun shi ya kasance ba kun ganzu shi kuma ya zama biyu ga janaba ga kuma wannan tsawarka sai a kiyaye sosai da sosai ibn hazam al shi shine yace in mutum yana da in mutum ya tashi daga bacci sai ya tsoma hannu a cikin ruwa kafin ya wanke dan nan sallama yace a wanke sai bai wanke bai ya tsoma hannu to ruwan ba zai al ibada ba yanzu ba sai an lura cewar ya canza najasa ko bai canza ba isa imam malik ibn anas ya ce fala ara zalika yanjisu su ma amma kar kuma ta ibn hazm ba yayi zamani ne da imam malik ibn anas ba a'a ina tazara ne nisan gaske mai nisan gaske da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله gudu kamar ya akwai eh eh nam nam eh. Eh. nam eh eh ya halatta mace ta yi ya halatta mace ta yi yana da kyau sosai eh yana da kyau yana da kyau duk abin da yake ƙarin lafiya ne a yanzu ai ina magana kan gudun ne ina magana kan gudun ne ku an lura da ke ai sallah da take wajibi ba haɗuwa maza da mata ya sallah karatu da yake wajibi ba haɗuwa maza da mata a yi karatu ana warewa ne inda mata za su yi ne su samu wani wurin da yake ba wani wanda zai gansu amma babu yadda za yi mace ta tsalle yau ba tsalle ba ma ta zama fitina balle tsalle ka lura da magana ko saboda haka haɗuwar da ake maza da mata bai kamata ba kwata kwata kuma bai halatta ba yau mace ma bata tsalle ba mata ta zama fitina balle ta yi tsalle na mm. muddin ta kasance mai al'ada ba ko mai janaba eh, ya zama makaruhi kenan a fatawar abdullahi bin umar ya zama a'a kenan shine muka ce da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun nuna ko da da janaban ne za a yi saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kasance yana wanka tare da iyali shi Aisha da Maimuna ma'ana ba wai tare da su lokaci guda ba yayi wanka tare da Aisha kuma yayi wanka tare da Maimuna kuma suna da janaba kullura da ko na alaikum salam eh no

gaskiya hankali na mai kai ga haka ba shin ciwon kafan ne yasa ake wanke mishi ko kuwa saboda mun tabbas mun karanta Muhammad Muktar Shankiti ya ce la Allah yana da ciwo ne a kafa kuma magana wadih sosai da sosai kun gane magana da magana shi tana da kaifi sosai da yau wato ai ga akarab kenan ko an ba gaba sai ga masu mata da dan sun yi mulki a gida eh sun ci a wanke musu kafa a gida <laughs> alaikum salam

alaihi salam eh nan eh ba ta shiga masallaci ba ba su shiga masallaci ba eh a canza musu wurin karatu wannan shine zahiri zamu zo mu magana mace mai al'ada ba ta shiga masallaci shine gaskiyar magana da izinin Allah ma'ana ita ce magana tafi inganci na alaikum salam ka ah, tambayi yi ma wannan jangar ma da wannan eh kai kan bayani ya ce sai dai in je da matan shi take yi yau ba zai fara ba ba sai in ta ba shi izini to in misali ya ga ya fara ita tana iya ba shi izini kuma fara wata wata matar ita eh, iya ba shi izinin ya kwana da wata matar ya eh, ta ba shi izini shi kenan sai dai ya alwala sai dai ya alwala shi yasa malik ma ya datsa ma maganar batun ma ya kwana da wannan ya kwana da wannan bata taso ba in dai ranar girkin wannan ce kun lura da kyau ko to kwata kwata ba zai yi ba amma in ta bashi izini shikenan in ta bashi izini shikenan saboda haka sai dai alwala shine kawai abin da malamai suka faɗa eh a'a abin da yake nufi alwala ku lura da kyau muna tada jaddada karatun da muke wancan satin cewar kwanciya da janaba ɗaya da cin abinci da janaba biyu da sake saduwa uku ana buƙatar alwalata abin nan ko da matar shi ce yanzu ya sayar da ita sai da an jima kuma yake son ya sake saduwa da ita an fi kaga mace ɗaya kenan an fi so ya zama na alwala ta shiga tsakani domin ta fi ƙara kuzari ta fi ƙara lafiya ya yi tsarki ya yi alwala Eh. Eh. Eh. mata ka fiye <laughs> ko da yayin yake zai ya haƙuri ya yi ta eh rabi eh ya yi shi a wannan yanzu shi sai da نعم، نعم، نعم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نجم